yan uwana dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi a wannan safiya mai albarka ta litinin yau wa biyar ko biyar ga watan hudu ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu da da da hudu talatin shida wanda kuma ya zo daidai da ashirin da uku ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da sha biyar, muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake ara mana lokaci da dama domin ci gaba da karatun da muka fara a baya na littafin ko manzumar suyuti alfiyatu suyuti fi ilmi al'athar alfiyar siyuɗi da ya rubuta ta game da ilimin hadisin manzo sallallahu alaihi wa wasallam wanda mun fara a mun yi sau biyu zama biyu a shekaru biyu da suka wuce wanda wannan shine zama na uku da za mu yi insha Allah a cikin kwanaki wannan ranar da kuma kwanaki biyu masu zuwa insha Allahu kuma muna tare da uwa Dr. Ibrahim Bisina wanda shi zai karanta mana baitocin domin saurarin karatun baitocin da yadda ake furta kalmomin cikin baitocin za su taimaka maka wajen fahimtar alfiyar yadda ya kamata yayin da ka zo cewa, sai ka same ta cikin sauki yayin da ka kasance kana karantawa ba daidai ba to ba za ka fahimce ta daidai ba kuma sannan za ta yi maka wahala wajen haddarta idan ba a manta ba za mu tashi ne akan baiti na 150 daidai wanda yake magana akan ta'arudul waqfi ta'arudul raf'i wal waqfi wal wal irsal wanda yake magana akan ta'arudu ar-raf'i wal waqfi walwasli wal irsal da haka za mu saurari karatun waɗannan baitocin da za su cike mana wannan babin na mursal kafin mu shiga baitocin gaba insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال وقيل أقصه وقيل أكثر وتقدم أحفظا والأشهر عليه لا يقده هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي وإيكم من واحد تعارضا فاحكم له بالمرتضى في ما آه، مالا يكي وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال وقيل عكسه وقيل الأكثر وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقده هذا منه في أهلية الواصل والذي فيه وقدم الرفع ya kai ɗalibin hadisi mai neman ilimin hadisi mai bincike akan ilimin hadisi ka gabatar da isnadin da yake marfu'i wanda aka jingina shi kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kalittisali kamar yadda za ka gabatar da isnadin da yake mausuli wato wanda isnadin ya cika ba a yasar da rawi ko guda ɗaya a cikinsa ba min thiqatin matukar ya fito daga amintaccen rawi lil Wakfi ka gabatar da shi akan ka gabatar da isnadi marfu'i wanda aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wanda ya takaita akan sahabi ba a jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wal irsali ko ka gabatar da wanda yake isnadi ne mausuli wanda isnadinsa ya cika tsabtsab akan wanda yake mursali wato wanda tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa ba tare da ya ambato wasiɗa tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wannan mas'ala ita ce malamai suke kira ta'arudu ar-raf'i wal ko ta'arudu al wal irsal kamar yadda waɗanda suka bibiyi karatun a baya sun san cewa a cikin sanadi akwai sanadin da ake cewa marfu'i sanadi marfu'i shine wanda aka jingina maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallama, ko aka jingina aikin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallama, ko kuma takriri wato wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wanda wannan shine isnadi marfu'i isnadi marfu'i duk hadisin da ya kunshi maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ko aikin sa ko wani abu da ya tabbatar wannan shi ake kira al-hadithul marfu' akwai kuma alhadithul mawquf shine wanda maganar ko aikin suka takaita akan sahabi a ce Jabir dan Abdullahi ya ce kaza ko Umar ibn al-Khattab ya ce kaza ko Abubakar ya faɗi kaza ko ya aikata kaza matukar ba a jingina wannan abin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to wani ana kiran shi alhadithul mawquf to a wasu lokuta akan samu hadisi guda ɗaya malamai sun ruwaito shi daban-daban wani ya ruwaito hadisin ya jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza da kaza da kaza sai kuma a samu wani sa'ansa ya ruwaito wannan hadisin amma maimakon ya ce annabi ya ce sai ce umar ɗan khattab ya ce to saboda ka kaga hadisi ne guda ɗaya amma an samu saɓani wani ya ce annabi ya ce wani ya ce umar ya ce to in aka samu saɓani irin wannan wanne ne za a fi gabatarwa wanne ne za a ɗauka a bar wanne to wani ita ce mas'alatu ta'arudul waqfi ar-raf'i wal waqfi mas'alar sabawar hadisi ta fuskar jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko takaita shi akan sahabi ta'arudul waqfi ar-raf'i wal waqfi sannan akwai hadisin da yake hadisi mausul ko kace al-muttasil hadisi mausul shine hadisin da isnadin sa ya cika tsabtsab tun daga farkon mai littafi kamar kace al-imam al-bukhari har zuwa kan ƙarshen isnadin shine annabi sallallahu alaihi wa sallama a samu isnadinsa ya cika kowane rawi da aka ambata a cikin salsalar ya ji hadisin ne daga malaminsa shi kuma daga malaminsa har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu sarayar wani ɗaya daga cikin malamai ba wato ba a samu wani ya ambaci mutumin da bai ji daga wajensa ba kamar ka ce abdullahi bin yusuf tinnisi malamin imam al-bukhari ne ko mu ce al-imam al-bukhari yace haddathana abdullahi ibn yusuf at-tinnisi malamin sa ne ya ji daga wazansa saboda haka kaga nan an samu isnadi ya muttasil daga nan sannan abdullahi ibn yusuf at-tinnisi yace akhbarana malik akhbarana malik malik ibn anas shi ma almajirinsa ne kaga shi ma ya mugaya maka cewa agunsa suka ji shi kuma malik ya ce haddasana ko akhbarana abu zinat abu zinat malaminsa ne shi kuma abu zinat ya ce an al'arac ya ji daga al'arac shi kuma al'arac ya ce an abi huraira shi kuma ya ji daga abu huraira kaga isnadi ya cika don kowanne a nan ya ambaci malaminsa da ya ji daga wajensa to Wani shi ake kira al-isnad al-muttasil al-isnad al-muttasil ko mu ce malik an zuhuri an sa'id ibn al-musayyib an abi huraira kowanne in ka koma ka dibi binciki tarihinsa zaka samu mutumin da ya ambata malaminsa ne yayi karatu a gurinsa don haka wannan isnadi ana kiran shi al-muttasil ko al-mawsul to sai muka samu bayan mun zo bincike akan wani hadisi wasu sun ruwaito shi muttasil tun daga farko har ƙarshe ba a sarayar da wani ɗaya daga cikin malaman ba sai aka samu kuma wani ko wasu sun ruwaito wannan hadisin amma mursal ba a ambaci sahabi ba ko ba a ambaci wasiɗa tsakanin tabi'i da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali a ce zuhri an malik an zuhri an sa'id ibn al-musayyib an annabi sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne bai riski sau jin wani abu daga annabi sallallahu alaihi ba ba wani hadisin da ya ji tunda ba sahabi bane to haka tsakanin nan akwai akwai wanda ba ambata ba to kaga wannan ma an samu sabani wasu sun ambace shi cikakke wasu kuma basu ambace shi cikakke ba to wanda bai bai cika din ba aka samu sarayar da bangaren sahabi ana kiran shi mursal tabi'i ya ce annabi ya ce ana kiran shi mursal to aka samu isnadi guda ɗaya an yi saɓani a kansa wasu sun roito shi mausul wato cikakkensa wasu sun roito shi mursal to wanne za a gabatar to na ita ce mas'alar mas'alatu ta'arudun raf'i wal ko al wal irsal to ne sai malam yace wa qaddimir raf'a ka gabatar da marfu'in wa qaddimil raf'a ai lil ai alal waqfi min sika amma da sharaɗin ya zama wanda ya zo da shi marfu'i ɗin sika ne amintacce ne yardajje ne karɓaɓɓe ne ta fuskar iliminsa ta fuskar adalarsa ya zama dabit ne kuma adil ne sika ne amintacce ne to idan ya zo da shi marfu'i ko da wani waninsa ya zo da shi ƙofi to ka gabatar da marfu'i an gane ko sannan idan thiqa ya zo da hadisi mausuli to koda wani ya zo da shi mursal wato ya cire wasu da tsakaninsa tabi'i da annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gabatar da mausul din an fahimta wannan shine abin da yake wa qaddimir raf'a kal ittisali wato ka gabatar da marfu'i kamar yadda kake yi a muttasili min siqatin amma fa da sharadin daga siqa yake lil waqfi lamun anan bi ma'ana ala ay alal waqfi ay alal mawqufi ko kuma wal irsali ay alal mursali wannan ra'ayi na farko kenan ba wai wannan shi kadai ne ra'ayin a mas'alar ba amma ya fara gabatar maka da ra'ayin da shi ne ya firin jayarwa shi sai ya ce waƙila aksuhu amma wasu malaman sun ce a akasi za a yi idan aka ce akasi za a yi kenan wa ƙaddimin waƙfa rafi wa irsal alal ittisal ka juyar da matsalar kawai wanda aka ce ka gabatar ka da shi baya wanda aka ce ka bar shi ka ɗauki shi an fahimta ne akasin kauli na farko wannan ne ƙaule na biyu waƙilal aksaru, wasu ka ce a duba idan aka ce nan mutum ɗaya ya ruwaito hadisi marfu'i mutane biyu uku amintattu sun ruwaito hadisin nan mawqufi don haka ba za ka gabatar da mutum ɗaya akan uku ba sai ka gabatar da mafiya yawan. wato anan sai a yi demokuraɗiyya kenan eh, sai ka ɗauki majority carry the board sauraka yanzu majority za ka ɗauka al'aksaru wanda suka fi yawa domin sun ce a jingina kuskure ga mutum ɗaya ya fi sauƙi akan ka jingina shi ga jama'a kuma dukkaninsu sun yi tarayya a amana da ilimi da a ce ba masu amana ba ne ba masu ilimi ba ne turbin taron su taron gayyar banza ce ba ta da amfani amma sai kasance su ma amintattu ne adalai ne zaɓaɓɓu ne ba wai tarkace ba ne saboda haka bai kamata su dukka kuskurantar da su ba shi kaɗai ka daidaita shi ka ce shi ne muke daidai sai suka ce wa qaddimul akthar wa qila al aktharu wa qila wannan shine ra'ayi na uku Waƙila qila ahfazan wasu suka ce al'ahfaziya za a duba ba za a duba al ba ba za a duba abin nan ba za a duba al ne waye ya fi hadda ya fi rike abu a cikinsu idan aka samu isnadi mawqufi malik ya ruwaito shi sai aka samu wani isnadin abin da marfu'i waɗansu kuma sun ruwaito shi ba maliku ba ba maliku a cikinsu amma dukkaninsu ba su kama kafin malik ba duk ya fi su to sai aka ce su ce to koda suna da yawa tun da dai cikinsu ba kamar maliku to a gabatar da maliku don shi ne al'ahfazu don haka ba yawa za a duba ba anan to kaga idan har za a samu uku hudu ba su kai maliku ba a danne su to ina ga a ce ɗaya ne kawai ba ba su kai uku ba a kwara shi da maliku kaga dole za a danne shi don haka al'ahfazu shi za a duba a wannan ra'ayin na na hudu saboda kaga mas'ala akwai ra'ayi guda hudu akwai wanda ya ce yukaddamun raf'u alal alwaqfi ko yukaddamun mutasil ko mausul alal mursal, mutlaqan in dai sika ne shi kadai ne ko suna da yawa shi al-ahfazu ko ba shi bane kawai shi za a gabatar saboda bai suka ce saboda yana da ziyadatu ilm shi ya zo da wani abu ƙari akan abin da wancan bai zo ba bai zo da shi ba saboda haka shi ya tabbatar da wani abin da wancan bai tabbatar ba saboda haka wal musbit muqaddamun ala nafi shi tun da ya tabbatar kuma yana da ilimi don haka yana da ƙarin ilimi man alima hujjatun ala man lam ya'lam tun da ya sani har ya ƙara ya ambaci hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wancan da ya takaita shi bai kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba iya abin da ya sani kenan saboda a dauki wanda yake da ilimi ƙari akan wanda yake da ilimi na kisi. an gane shi yasa suka ɗauki ra'ayin farko hakanan wanda zai kashi muttasili ba mursal ba shi ma yana da wani ƙarin ilimi wanda wanda ya kawo shi mursal baya da shi saboda haka shi ma man alima hujjatun ala man lam ya'lam sai a gabatar da shi saboda haka su a gurin su duk dai wanda ya ƙara matukar sika ne to ziyaratu sika ce ya kamata a karbe ta in ka ƙi karɓa to baka yadda adalin bane baka yadda amintaccen bane baka yadda mai ilimin bane saboda haka ziyadatu siqa ne sai a karɓe ta wannan shine ra'ayin da yafi wato shahara yafi wato yawo a bakin malamai musamman almutaakhirun musamman malaman hadisi na baya baya sun fi tafiya akan wannan shi yasa da aka kawo hadisin hadisin abu burda abu al an abi musa al-ash'ari hadisin la nikaha illa bi wali wannan hadisin sha'uba da sauri sha'uba ibn al-hajjaj babban malamin hadisi ne sauri sufyan ibn sa'id sauri babban malamin hadisi ne su rawaito wannan hadisin daga abu ishaq as-sabi'i shi kuma daga abu shi kuma daga abin nan eh, shi kuma daga annabi sallallahu alaihi tabi'i ne tabi'i ne kaga sauri da eh, shu'ba da sauri sun hadisin mursal tunda sun shi an abi ishaq an abi burda an annabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi wali a yayin da aka samu isra'il ibn yunus ya ruwaito wannan hadisi daga abu isa as kakansa kenan daga abi burda daga abu musa al'ashari ashari kaga ya rawaito shi mausul to an tambayi imam al-bukhari game da wannan hadisi sai ya yi hukunci ga wanda ya kawo shi mausul duk da cewa shu'ba da sauri ba abokan haɗin isra'il bane isra'il ibn uh, yunus ibn abi ishaq isra'il ibn yunus ibn abi saka sabi'i ba za ka taɓa haɗa shi da waɗancan malaman ba sun yi masa fintinkau shu'uba da sauri sun masa fintinkau amma gashi imamul bukhari ya rinjayar da ruwayarsa akan ruwayarsu su su biyu duk da cewa huma jabalani fil hifzi in aka ɗauki ra'ayin al'ahfazu to ya kamata a rinjayar da ruwayarsu akan ruwayarsa to shine wasu malaman suka ce a'a rinjayar da ruwayarsa a kan ruwayarsu a nan ba wai saboda ana karɓar ziyada ba kai tsaye duk sanda wani ya ƙara inda ya siƙa ne a karɓa a'a akwai wasu dalilai da suka kewaye matsalar wanda su suka yi tasiri a ciki na farko shu'ba da sufiyan a majalisi guda suka ji hadisin don haka sama'in su guda ɗaya ne ba sama'i ne daban-daban ba da abu shu'ba da Sufiyan a lokaci ɗaya suka ji hadisin daga bakin Abu Isa ka sabii kaga ba za ka ɗauke shi daidai da wanda suka ji shi daban-daban ba ɗaya kenan na biyu sun ji shi ne a ma'arid fatwa fatawa ce ake wa Abu Isa shi kuma yake ansawa galibi a da can malami ana musu fatawa in sun tashi kawo hadisi ba sa tilasta wa kansu sai sun ka isnadinsa cikakke don ƙoƙarinsu dai a ji annabi ya ce akan matsalar kamar yanzu malami yana magana ba dalle ne duk ma hadisin da zai kawo ba sai ya faɗi sahabin ya faɗi wanda ya ruwaito inda ya gamsu ya amince hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kawai ba wai dan babu wanda ya ruwaito shi ba ba wai dan bai da sahabi ba <coughs> saboda yana kokarin fatawa ne anan ba da ansa kawai yake yi to shine suka ce a ma'aridin fatawa suka ji saɓanin isra'il shi isra'il a ma'aridin tahdisi ya ji wajen koyarwa ya ji hadisi saboda haka shi ya ji shi cikakke su kuma an sun same shi mursal shi yasa aka gabatar da shi a kansu sannan isra'il ba shi kaɗai ji hadisin ba akwai waɗanda suka ji tare da suka ji irin wannan hadisin mausul kamar yadda ya ji banda shi akwai babansa ma haka ya ji shi yunus daga abu ishaq sabii sannan zuhair shi ma haka ya ji shi daga abu ishaq sabii abu awana haka ya ji shi daga abu ishaq sabii malamai daban-daban daban-daban suna da yawa waɗanda duk sun ji shi kamar yadda isra'il ya ji kaga ashe isra'il ba shi kadai bane akwai wasu tare da shi sannan in ka ƙara da wata ƙarinar daban har ila yau da isra'il isra'il da kakansa abu ishaq sabii haka suke ko da yaushe ba sa rabuwa har ma ana cewa da shi ukazatu a jaddihi wato kamar sandar babansa yake tsoho yana yawo da sanda kulle yana rike da ita to shi isra'il saboda yadda lizimci ya lizimci kakansa abu ishaq har ma ana masa take da cewa ukaza ne kamar sanda ce sannan kuma ya daƙalci hadisin kakansa sama da yadda na kaci kowane hadisi da ibnu mahdi yana cewa yana ya haddace hadisin kakansa kamar yadda ya haddace alhamdulillah rabbil alamin kamar yadda haddace fatiha kaga ashe dangane da abu ishaq sabii kakansa fintinkau ne anan saboda dalilai da yawa suka jawo bukhari ya gabatar da ruwayarsa akan ruwayar shu'ba da sufyan don haka ashe kaga ba za a ce kawai wa qaddimu rafa kalittisali min thiqatil waqf wal irsali ba ba takdim ne mutlaqan ba sai da wasu ƙara'in, shi yasa wasu malamai suka ce abinda makwararru na malaman farko suka kasance akai dangane da ta'arudul wasli wal irsal a ta'arudul wasli wal irsal ko al wal rafi wal waqfi abinda suke akai shine kowane hadisi ana masa mu'amala ne a shi karan kansa ba tare da an aje wata ka'ida guda ɗaya da za ta hukunta dukkan hadisan ba daga kowane hadisi za ka koma ka bincika ka ga in aka samu irin wannan sabanin wanne za ka gabatar ba wanne ba ta yi wani gurin ka gabatar da alwasul alal irsal wani gurin kuma ka yi akasi al irsal alal alwasul. wasul ta yi wani gurin ka gabatar da alrafi alal wakfi wani gurin ka yi akasi ka gabatar da alwakfi alal rafi ya danganta da irin hujjojin da ka samu waɗanda za su ƙarfafi bangare ɗaya daga cikin bangarorin biyu amma babu wata ka'ida guda ɗaya da ita ce za ta hukunta kowane hadisi an gane ko suka ce wannan shine da magabata na farko na malaman hadisi irin su Yahya ibn Sa'id al-Qattan irin su Imam Ahmad irin su Bukhari irin su Ibn Ma'in har ma zuwa irin su Daraqutni yanzu ka dauko al-ilal na Daraqutni zaka ga da yawa in ya kawo ta'arud al-waqf wal raf' abin al-wasl wal irsal ko alwaqfi za ka gaina yana rinjayar da janibin nakasu ɗin ne ba na janibin ziyadar ba saboda abin da shi yake gani a nan yana hukunta rinjayar da wannan janibin ne akan wancan janibin to wani ita ce matsalar duk da anan ya takaita ya, gabatar da ra'ayin da ya fi shahara amma ba wai shine al-ma'mul abin aiki da shi a gurin malaman farko ba an gane wannan yace wal ashharu alaihi la yaqdahu hadha minhu wato in ka dauke magana da take mafi shahara ita ce ta farko ita ce ta farko ita ce tafi shahara ka gabatar da arrafi alal ittisal ko ka gabatar da alwaqfi arrafi albina arrafi alal waqfi ko gabatar da alwasl alal irsal ko ma ka dauki sauran maganganun ko ka gabatar da al aks ko ka gabatar da al'aksar ko ka gabatar da al'ahfaz duk ra'ayin da za ka ɗauka in ka tafi a kansa layak dahu haza minhu wato wannan baya baya sukan ahliyar shi wanda ya kawo shi mausuli in ka ɗauki ra'ayin ka ɗauki al'irsal ka ɗauki al'irsal ka gabatar da al'irsal alal wasli wannan gabatarwa ba za ta sa ta soki rawun da ya kashi mausuli ba wannan ba zai soke shi ba a ce to ya yi ƙari saboda ka tun da ya yi ƙari ya kamata a tuhume shi ta ina ya samu ƙarin wannan ba zai zama ya soke shi ba ko kuma a ɗauka cewa bai da hadda ne shi ya sa ya ƙara wani abin da babu Layak dahu, haza, wato gabatar da al'ahfazu ko gabatar da al'aksaru la yaqdahu fi ahliyatul wasili baya suka ga ahliyar cancantar shi wanda ya kawo shi mausuli ko ya kawo shi marfu'i a ce ya cancanci a soke shi ko ya cancanci a yi magana akan hifzinsa dabdinsa wallazi ya fi hakanan baya suka cikin hadisin da ya kawo shi da sanadinsa wato hadisin da ya kawo shi cikakke ya kawo shi daidai abin ba zai soke shi ba ba zai hadisansa ba ba zai soki hadisansa da ya kawo su cikakku ba sauraka baya zama suka ga rawi baya zama suka ga marwiyinsa ga hadisinsa wallazi yafi ay wal hadith allazi yafi ay ya'ti bihi musnadan ya'ti bihi wafiyan wancan barin ra'ayinsa da aka yi ba zai soki kuma abin nan ɗinsa ba saboda kuskure ɗaya ko kuskure biyu ko uku ko hudu ƙididdigaggu ba sa suka ko su sauke mutum daga martabarsa matuƙar dai abin da ya fi kawowa daidai shi ya fi yawa matukar dai haddasa ta fi bayyana to don an samu kuskure ɗaya biyu uku hudu biyar in aka ƙiyasta da inda kuma ba ya kawo abubuwan daidai to ba za a zubar da shi ba don wannan shi ne da su malama hadisi suke tafiya a kansa sai malam ya ce wa in yakun min wahidin ta'arada to kaga a can ana maganar ta'arud ne idza sadara min akthar min wahid idza sadara min jama'a wannan ya saba mu wannan ko waɗannan suka saba mu waɗannan to idan mutum ɗaya ne fa ya ruwaito hadisi yau marfu'an gobe kuma ya ruwaito shi mawqufan ko yau ya ruwaito shi mausulan muttasilan gobe kuma ya wato shi mursalan to wanda za a ɗauka na yau ko na jiya ko na gobe ko na yau to shi ne ya ce wa in yakun min wahidin ta'arada idan ya kasance daga mutum ɗaya ne ta'arada shi wannan mutum wannan al'abin alif ɗin lil itlaq ne alif ce laƙiya ai ta'arada ta'arada ya kawo shi ar-raf'u wal waqfu minhu fahkum kai ba dalibin hadisi ko mai bincike akan hadisi fahkum lahu fil murtada bima madha ma madha shine abin da ya gabata abin da ya gabata na hukunci abin da ya gabata na hukunci shine wa qaddimi raf'a kal ittisali wancan abin da ya faɗa na farko da shi zaka yi hukunci anan bil ya ce alba'u nan bi ma'ana fa'u a wata nuskar kamar yadda na naji a gurin malam fil haka ne ko a wajen ka fil ko oh kai ma bil amma fi ma maza ne ko eh. yawa to ni ana wa fahkum lahu bil murtada bima maza so bima maza ai fi ma maza in an ɗauka ba'un din ce eh. amma fi ma maza din zai yiwu saboda ka fi ma maza babu ma wani takadiri babu ma wani masara. da ka sai ka yi hukunci irin wancan da ya gabata so abinda nan za ka yi eh abinda nan za ka yi a can ya gaya maka cewa qaddimul wasu alal abin nan shi ma dole za ka dubi ƙara'in ne za ka dubi alamomi akwai yiwuwar jiya da ya kawo shi mausul yau kuma ya kawo shi mursal yau a gurin fatawaki kamar yadda muka faɗa hadisin abu burda an abu ishaq an abi burda an abi musa al-ashari ya kawo shi a wani guri mausul wani guri ya kashi mursal amma bukhari ya hukunta cewa hadisin mursal hadisin mausul ne saboda me saboda a can da ya kawo shi mursal a gurin fatawa ya kawo shi a mahallin fatawa ya kawo shi sannan idan thiqa ya ruwaito shi daga wajensa mausul wani kuma ya ruwaito shi daga wajensa mursal to in dai ba an samu wani dalilin da yake nuna cewa wannan mursal din shine daidai ba ba a samu su qara'in kharijiya ba to mausul din za dauka sai dai an samu su qara'in kharijiya ko dakhiliya qara'in dakhiliya kamar ya faɗi shi a wajen fatawa ko wajen muzakara ko wani guri dai ba mahallin tahdis ba qara'in kharijiya a samu su sun yi tarayya da shi a hadisin sun kawo shi mausul shi kuma a wani guri ya kashi mausul a wani guri ya kashi mursal to sai a gabatar da mausul din saboda wancan qara'in na waje da suka goya masa baya ko kuma idan shi ya kawo shi mausul wasu kuma duk sun kawo shi mursal to ka qara'in kharijiya anan suna nuna cewa ruwayar da yayi mursala wacce ta yi daidai da ruwayar waɗancan ita ce daidai wacce ruwayar mausula kurkure ne tuntuban harshe ne saboda haka har anan ma dai qara'in wato wasu dalilai da za a nema su za su rinjayar da wani ɓangare guda ɗaya ba zai yi ka sawa abin ƙa'ida wacce take guda ɗaya da ba ta canzawa ba wannan shine ƙarshen abin da ya shafi hadisi al-mursal sai kuma abin da ya shafi hadisi al-mu'allaq قال السيوطي رحمه الله المعلق ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق وفي الصحيح ذا كثير فالذي به بصيغة الجزم صحته عن المضاع عنه وضعف ولا توهنه وما عزا شيخه قال ففصح كله اتصالا ومهل سواه ضلط فتارة وصرط to sai wani nau'i daga cikin nau'ukan hadisai masu rauni da yana magana ne akan hadisan da ba su cika sharuɗa na sahihi ba Yana magana hadisi sahihi da sharuɗansa ko hadisi sahihi abinda musnadun bi waslihi bi naqli adlin dabitin am mislihi hadisi sahihi wanda ya wanda zo da shar abinda sharuɗa guda hudu ko guda biyar musnadun bi ya zama na isnadinsa gaba ɗaya ya cika to yanzu yana kawo maka hadisan da suka rasa wannan sharaɗin na farko wanda ya rasa samun cikakken isnadi aka samu giɓe a cikin isnadin to ya gama magana mursal mursal shine wanda aka samu matsala a ƙarshen isnadin ƙarshen isnadin ɗarafus sahabi aka samu matsala a nan ɗarafu sami shine ƙarshen isnadi farkon isnadi shine farko farkon isnadi daga mai littafi muallifi mu ɗauka bukhari ko muslim ko turmizi ko nisa'i ko nasa'i wani ɓangarensu shi shine ƙasan isnadi can ɓangaren da za a ce annabi ya ce shine saman isnadi to mursal yana da alaƙa da saman isnadi ƙarshen isnadi an shafe wasu da take kaiwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ga kuma wannan almu'allaq shi kuma aka sunsa ne riga suka yi shi kuma daga farkon isnadi ne daga farkon isnadi ne aka samu tangarda ake ce masa almu'allaq don abin da aka ce almu'allaq da aka rataye shi an rataye shi can sama yana hada da mahadarsa amma nan kasa baya yana reto bai hadu ba an gane bai tabo kasa ba to shi yasa suka kira shi al-mu'allaq shi ne ce ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaqu wannan shine ta'rifin sa menene ta'rifin sa ma awwalul isnad minhu yutlaqu ma hadisin da yake ma mausula ce mubtada ne kuma ai al-hadisu allazi awwalul isnadi farkon isnadi jihatun rawi shi malamin da ya rawaito hadisin ɓangarensa kamar shehinsa da wanda yake saman shehinsa minhu daga shi wannan hadisi yutlaqu aka shafe yutlaqu an yuhzafu aka shafe shi aka sarayar da shi kamar ka ce sun dauko ta ne da kalma atlaqtul asir atlaqtul asira idan halalta asrahu ka kokkwance daurin sa ka kyale shi walau ila akhirih aka shafe farkon isnadin ko farko da mai bi masa ko da mai bi masa da mai bi masa ko da zuwa ƙarshen isnadin ne aka yi ta shafewa aka shafe na farko aka shafe na biyu aka shafe na uku aka shafe na hudu har zuwa ƙarshen isnadin mu'allaku duk dai sunan shi mu'allaku in dai an fara samun shafe wannan daga farko ne misalin da muka bayar ɗazu misali bukhari abdullahi bin yusuf malik abu zinad al'arash abu huraira ɓangaren bukhari malaminsa abdullahi bin yusuf sai aka shafe abdullahi bin yusuf malik ya abin nan bukhari ya ce kala malik kaga ya share malaminsa tunda malik ba malaminsa ba ne malamin malaminsa ne to hadisi ya zama mu'allak a'a sai ya share malaminsa abdullahi ya share malamin malaminsa maliku sai ya ce abu zinat ƙala abu zinat kaga ya share biyu hadisi mu'allaki ne tun da me sharewar ta faro tun daga kan malaminsa ya zo yanzu kan malamin malaminsa sai ya share ma malamin malamin nasa malamin malamin malaminsa kakan kakan malaminsa <laughs> sai ya ce ƙalal a'raju shi ma dai mu'allaki ne sai ya share al'arat din sai ce qala abu huraira shi ma dai ne sai ya share sai ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ne shi sai ce walau ila ayi ta sharewa yi ta sharewa ko da har za a je a kai karshe saboda kaga za a share ɗaya, za a share biyu za a share uku za a share sama da haka <coughs> shine ma'ana walau ila akhirih mu'allaqu wannan shine khabar din ma wannan mausula wannan shine hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq kun ga ya rasa wani sharadi daga cikin sharadin a hadisi sahih tunda hadisi sahih ya ce haddu sahih musnadun bi waslihi anan isnadi bai cika ba an samu sarayar wani wannan nan ba a san waye ba saboda haka kaga hadisi ya zama ya samu ya samu matsala sai ya ce wa fi sahihi za kathirun wa fi sahihi a cikin sahihul bukhari wato a cikin littafin kundin sahihul bukhari za shi wannan ta'aliƙin kasiru akwai shi da yawa to me ake so a ce ana so a ce maka a cikin hadisi a cikin sahih bukhari akwai hadisai da ifai da yawa a'a imam al-bukhari hadisan da suke ciki cikin kundinsa hadisan da ya kawo su daga kansa malaminsa har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadi cikakki wannan shine aljami'us sahihu din dukkan wata riwayar da ya cire mata farkon isnadi yayi ta'liqin ta yayi haka ne dan ya sanar da kai wannan baya cikin sharadin sa shi yasa sai ya masa gibi koda ko shi yana da shi cikakke to amma bai cika sharadin sa ba sai ya dan masa gibi Dan ka fidda shi saboda shi littafinsa tun daga suna ya bayyana maka ya tsarinsa yake aljami'u as-sahihu sai ya ce mai al-musnad kaga duk wanda bai cika sinadi ba to baya cikin aljami'u dinsa ko da ko za ka buɗa a cikin rubutun ka gaggansu yana kawo su nan don wani dalili ko don ya fassara wata aya ko ya yi bayanin wani babi ko ya fito da wani fikihunsa kuma galibi ya fi ta'aliƙin maganganun sahabbai da tabi'ai galibi akwai ta'aliƙin maganganun annabi sallallahu amma ba su da yawa mafiya yawa hadisai da suke cikin bukhari mu'allakai guda 341 galibinsu galibinsu asar ne na sahaba wa tabi'i da yake kawo su a gurin fassarar hadisi ko fassarar aya ko fassarar hadisi ko bayanin tarjama ko bayanin fiqhunsa ko kwaranye wani iskali to yakan kawo hadisai mu'allakai sannan sai kawo hadisan da suke musnadai masu cikakken isnadi wanda su ne suke cikin sharaɗinsa shi yasa a ƙa'idar ilimi na hadisi in ka ɗauko hadisi a cikin kundin sayul bukhari wanda ya share farkon isnadinsa to ba a yadda ka ce rawahul bukhari kai shiru ba in dai har ka same shi mu'allaki ne to ka ce rawahul bukhari mu'allakan saboda ka gaya wa mai karatu cewa wannan baya cikin sharaɗin bukhari shi yasa ya kawo shi mu'allaki da aka aje a sake bincikawa tana yiwa ya zama ingantacce tana yiwa kuma ba zai inganta ba an gane ba a cewa rawahul bukhari kawai a yi shiru sai ce wa fi sahihi ana yana nufin sahihul bukhari maganar da muke nan sahihul bukhari shi kalma as sahih in aka itlaqin ta ba a jingina wa kowa wato ana nufin sahihul bukhari in ka ce wa fi sahihi to farkon abin da zan fahimta bukhari in kana nufin muslim ka ce wa fi sahihi kuma hadisin a muslim yake kawai to anan kayi tuntubi an gane ko saboda itlaqis sahih ana yin shi ne ga bukhari ga bukhari in ka ce wa fissai kai shiru to bukhari farko za mu fara tunani saboda ka da ya ce wa fissahihi za kathirun yana nufin a cikin littafin jami'u sahih akwai irin wannan za a yi haza ta'alik kathirun akwai shi da yawa kaga anan ya nuna babu shi kenan da yawa a musulun babu shi da yawa a musulun sai hadisi guda ɗaya hadisin abu jahal wadda annabi sallallahu alaihi sallama aka yi masa sallama bai ansa ba sai da ya taimama sannan ya ansa shi kadai ne shi kadai ne a cikin sayo musulun an gane ko amma duk sauran da ya kashi sura ce ta taliki amma ba taliki ba ne kamar da malamai suka yi bayani a ciki amma bukhari aka sansa shi ya kawo hadisansa mu'allakai da yawa sai ya ce wallazi a tabi to na zai gaya maka hukuncin hadisi mu'allaki a cikin sayar bukhari hukuncin hadisi mu'allak a cikin sayar bukhari ce wallazi a tabihi bi sigatil jazmi a karatu karatun abin da ya ce wallazi uti zai yiwu zai iya karanta shi da duka wajihin biyu da wajihin da mala ya karanta shi wallazi uti bihi bi sigatil jazmi wanda aka zo da shi waye ya zo da shi shi bukhari huwallazi ata bihi ta ana nufin bukhari al-mafhum min as-siyaq min siyaq al-bait waye mai sahihu al-bukhari mai mai sahih al-jami' as-sashiri al-bukhari to wallazi ata bihi wanda bukhari ya zo da shi mu'allaqin da bukhari ya zo da shi bi sigatil jazmi da siga ta jazmi ta tabbatarwa khudhi sihatahu anil mudafi anhu khudh wancan fat abin nan kisra ta ta zaldin can ta larura ce an gane ko khudhi ay khudh kai malamin hadisi ka karbo sihatahu ingancin wannan anil mudafi anhu daga shi wanda aka jinginawa anan yana so ya ce maka hadisi muallak a cikin sayar bukhari iri biyu ne akwai al muallaku bi sigatil jazmi akwai al muallaku bi sigatil tamrid akwai hadisin da ya kawo shi mu'allaki da siga ta jazmi sigar da bai nuna shakka ba kamar yace qala abu huraira ko qala sa'id ibn al-musayyib ko zakara sa'id ibn al-musayyib abu huraira ya ce ko sa'id ibn al-musayyib ya ce an abi huraira an gane ya kawo shi da siga da yanke ya jingina wa mutumin da ya jinginawa da ya ce abu huraira ya ce kaga ya tabbatar da ya ce ne shi yasa ya ce ya ce Wani ita ce sigatul jazmi zakara ko kala ko haddasa wata kalma ne da take nuna ya jingina maganar kai tsaye ba tare da nuna tantaba ba siga ta tabridi sigar da take nuna shakka kamar ya ce ruwuya an ruwaito abu huraira ya ce ko an ruwaito an ruwaito sa'id ibn musayyib ya ce zukira an sa'id ibn musayyib zukira an abi huraira to da ya faɗi zukira kaga adam bai tabbatar maka da ingancin sanadin zuwa ga wancan ba shi yasa bai yanke magana ba ya ce an ce ya ce an fahimta to kaga akwai bambanci da wanda ya tabbatar da wanda kuma ya nuna shakka in ya nuna maka cewa in ya jingina maka cewa abu huraira ko abdullahi dan umar ya ce to yana nuna maka isnadin daga kansa shi bukhari har zuwa kan abdullahi dan umar ko har zuwa kan umar ko har zuwa kan kowane ne ma gida maganar ya inganta ya lamince maka wannan hanyar ko bai ambata maka suwaye ba dan ya lamince maka su don haka ka karbe shi ingantacce ne zuwa ga wanda ya jin gida. an fahimta idan rabin isnadi ne ya ambaci rabi sauran rabi kuma ya bayyana sunayensu to anan ya dora maka aikin sauran da na fito maka da sunayensu wane da wane da wane da wane ban share su ba je ka yi bincike a kansu suna iya zama ya inganta ana iya samun inkita'i misali a ciki an fahimta amma in dai na share maka kuma na ambace shi da siga ta jazmi to wanda na lamince maka ingancinsa zuwa ga wanda na jinginawa an fahimci wannan in kuma na kashi da sigar tamrid wato siga ta shakka to ban lamince maka ba ka yi bincike yana iya inganta yana iya inganta ya kashi da siga ta tamrid kuma ka bincika ka samu ya inganta amma galibi ba bai cika inganta ba ya kawo hadisin da yake sharaɗin muslim ne ya kai shi ma a cikin sayo muslim hadisin aisha wa Zukaru an Nabi sallallahu alaihi wasallama annahu yadhkuru Allah ahyanihi haka ya kawo shi wa yuzkaru an ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah a kowane lokaci da wannan sigar ya kashi kaga siga ce ta jazmi ko ta tabrit ta tabrit ce amma hadisi yana cikin sayo muslim hadisin aisha kaga ya cika sharadin siha amma bai kai sharadin bukhari ba saboda haka zai iya zama hadisi ne hasan an gane zai iya zama kuma hadisi ne da'ifi amma galibi hadisi ne da'ifi sun ce idan hadisin ya zama mai rauni ne kwarai da gaske to galibi a imam bukhari bai cika shiru ba ko ya kawo shi da sigar tabrit to zai yayi bayani kamar hadisi da ya kawo yuzkaru an abi huraira la la la la yusalli la yusalli al-imam fi makanihi wato hadisin da ya ka cewa abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa liman in ya gama sallah baya yin nafila a gurin da ya gama sallah sai ya ce wala yasihu bayan ya kawo shi sai kuma ya ce bai inganta ba duk da ya kawo shi da sigar tabrid amma bai haƙura da sigar tabrid ba sai da ya ƙara da cewa wala yasihu saboda mai saboda rauninsa za'ifu ne jiddan ruwa ya ce mai rauni kwarai da gaske hadisin da imam bukhari yake kawo shi da siga ta ta'aliki sigatul jazmi su ma sun kasu gida biyu akwai wanda ya ambace shi da sigatul ta'alik amma a wani gurin ya ambace shi mausul an gane wani gurin kuma sai kashi da siga ta ta'aliki akwai shi a cikin sahih bukhari mausul amma kuma wani gurin ya yi ta'alikinsa. to ne malamai suka ce saboda imam al-bukhari yakan maimaita hadisi ya fade shi a wannan babin gaba kadan ya sake maimaita shi gaba kadan ya sake maimaita shi to in ka kula duk sanda zai maimaita isnad hadisi sai ya kawo wata fa'idar da da a baya bai kawo ta ba ko dai a matani ko a cikin isnadi baya maimaitawa ka ga ya maimaita tsab-tsab yadda ya kashi a can baya haka ya kashi a gaba sai ka samu wani dan bambanci da zaka fita da wata fa'ida to idan ya kula cewa ba shi da wata fa'idar da zai ƙara maka a cikin maimaitawar to sai ya takaita isnadin to shi ne yake ta'alikin hadisin da ya kawo shi a wani guri mausul kaga hadisin ya cika sharaɗinsa ko kuma a'a a nan zai kashi ne da ma'ana wato hadisin zai kashi da ma'ana ba da lafazinsa ba wa yuzkaru an alabi sa'id al-khudri fi ruqyati bi fatihatil kitab hadisin mausul ne ya ambace shi mausul amma kuma ya zo wani gurin a kitabu shurut ya ambace shi mausul kitabu tib sai ambace shi sai ambace shi a mawquf cewa ala shartihi ne saboda ana ambace shi da ma'ana bai ka lafazinsa ba to wani da yana nuna maka imamul bukhari ba haka kawai ta ci yi littafinsa ba da ƙwarewa ya yi kuma da ya tashi bai tsaya ya yi ta bayani dalla-dalla na yi kaza ban yi kaza ba in kaga na yi kaza kaza nake nufi kawai sai ya bar abin a haka su kuma malamai saboda bala'in kwakule-kwakule da sa ido duk sai da aka zaƙulo waɗanda abubuwan in kaga ya yi kaza to kaza ya sa yi kaza in kaga ya yi kaza kaza ya sa yi kaza saboda haka abin ba wai abu ne mai sauƙi ba abu ne mai wahalar gaske Ya ce wa ghayruhu da'if wa la tuhinhu ce, wanda zai kawo shi ba da sigatil jazmi ba wato da sigatil tabrid to ka raunana shi amma kakka raunana shi sosai eh, Ka kai masa rauni amma ba sosai kai masa rauni ba sosai ba saboda kamar yadda muka ce akwai cikinsa wanda yake sahihi ne ma akwai cikinsa yin bukari din amma saboda ya kashi da ma'ana ya kashi da sigatil tabrid kaga in ka ce za ka bige kowanne sai ka bige har na bukhari ba sannan akwai wanda zai kawo shi saboda bai cika sharaɗinsa ba ba wai bai zama sahihi ba kama hadisin aisha da muka faɗa yana cikin sayo muslim akwai wanda yake hasan ne akwai kuma wanda yake za'ifun jiddan amma yana bayani irin wannan baya shiru kamar yadda muka ce baya shiru idan ya zama mai rauni ne kwarai da gaske sai ya yi bayani ya ce wala ya sihu shi yasa ya ce wa gairahu da'if wala tuhinhu ce wa ma azali shaykhihi bi qala fa fil asahih kum lahu ittisala kuma gashi an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan sai karo na gaba insha Allah za mu dora abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh